بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan yammaci na lahadi barkanmu da yammacin lahadi shi daga watan sha'aban jirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina da kuma hakan ya daidai da ashirin da biyar ga watan janairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka hikmatun minar tarihi cikin mu na tarihi darasin da ya gabata mun shiga wato babi na uku a cikin wannan littafi inda muke cikin fasali na farko wato dalilai da suke cewa aliyu bin abi talibin shine ya fi cancanta ya zamanto khalifa sama da abubakar da umar da usman mabahasi na farko da muke kansa shine hadisul gadi wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da na zamanto ni ne shugabansa to aliyu ma shugabansa ne wanda malam ya bayani cewa wannan hadisin su abubuwa ne guda biyu kuma malam yi bayaninsu to za mu tashi a shafi na ɗari biyu da goma, paragraf na uku an ga wajen? cewa wato ibn kathir yana cewa Aliyu ibn abi talib lokacin da aka yi ta maganganu a kansa cikin wannan runduna tasa da ya hana su su ɗibi ganima su sanya gwalagwalai da zinarai ko kafin araba da kuma wai cewa ya ɗauki mace a cikin matan da aka kama na bursunonin yaƙi an tuna ko to bayan aliyu ya tafi sai ya sanya wani ya zama shugaba mana ya jagoranci wannan runduna aliyu ya tafi aikin haji kawai shi wannan wakilin na aliyu sai ba su dama duk abinda aliyu ya hana su ina ba ta fahimta to za mu tashi ne inda ya ce idan haza huwa al'amru alladhi kana sababul ali an ga wajen yawa ya ce kenan wannan shine dalilin wannan hadisi na dalil malai ya ce hum takallamu fi ali wato mutane sun yi magana akan ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda da suka yi magana a kansa Nabiyu النبي صلى الله عليه وسلم أخر الكلام إلى أن رجع إلى madina? shi sa annabi ya jinkirta magana a kan matsalar har sai da ya dawo madina walam ya takallama huwa fi makka annabi bai yi magana a kai ba a lokacin da yake makka fi ayyama mina a kwanakin da ake yi na zaman mina wani kwanakin da ake cewa ayyama Ba ma'ana ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku na watan zulhajji da bai yi magana a wannan lokacin ba mala yake cewa haufi yau mai arafa kuma a ranar arfa sanin ba akwai sahabbai duk zai iya magana amma bai ba wa inna ma ajjala al'amra ila an raja'a amma sai annabi ya jinkirta magana har zuwa sanda ya dawo limaza saboda mai annabi ya jinkirta wannan bayanai malam ce li anna hadha amrun khasun bi ahli al-madina yace domin wannan mas'ala ce keɓantacciya da ta shafi mutanen madina ba ta shafi mutanen maka ba ko mutanen ɗaifa ko kuma abu ne sananne a aikin hajji akwai mutanen kowane bangare birnin duniya ba su haka ba ta saura ka tun da ku ga waɗanda abin ya shafa sai a bari sai an dawo wurin su ya ce wa zalika annal ladina takallamu fi alai da ahalin madina ce saboda waɗanda suka yi maganar aliyu din suka faɗa abin da suka faɗa yan madina ne wa humul ladina kanu ma aliyun fi sariya kuma su din dai su ne yan madina da suka kasance tare da aliyu a cikin wannan sariya da annabi ya tura su je su yaki ina fatan ana fahimta kuma wannan guri da ake magana shi zalil qum inda annabi ya magana da su magama din da ake haduwa a rabu da yan wannan sinan wannan sinan ya ce fil yana jufa kasan jufa ko jufa shi ne mikatin mutanen yammacin afirka daga ciki har da yan najeriya idan za mu tafi aikin haji ko za mu je umara to nan jufa din nan ne inda muke ɗaukan harama mu je mu kai umara din ina fata ana fahimta to amma yanzu ruwa ya mamaye shi ruwan bahar an gane ko amma gwamnati ta saudiya da kuma malamai na duniya waɗanda suka san ilimi in ke dace sun zaɓi wani wuri wanda ya zarto daura da wannan jihufa ɗin ba ma su malaman saudiya kai bane ba kawai na fata saudiya ne don saboda suna da ruwa da tsaki amma cin tale-tale magabata da ruwa ya mamaye jihufa suka zaɓi rabin shine yake daura da ainihin wato wannan jufa din wuri ne wanda yake ɗan dauri kan tudu babu ruwa a wurin ya zama nan ne miƙati canji makwafin wannan jufa din wanda aka gina masallaci da bayika da duk abin da ake buƙata a miƙati ga duk wanda zai je umara ko aikin haji in ya biyo ta wannan hanyar to shi kenan sai ya rubuta haramar aikin hajjinsa ko marasa awa idan kuma ya zanto cewa alhaji ba zai iya zuwa rabin din ba to gashi ya taho a jirgi an fahimta to yana wucewa ta samar wannan jufa din a samar ruwan ba almaliya da zaran ya zo daidai da wurin shi alhaji ya ci harama kawai A sauka a jidda a matsayin da harami a jikinsa shi shikenan daga baya bukatar su ya je wuri Allah ya shirya da mu ya ce to wannan jarir kum din a jufa yake Ya ake magana a kai an fahimta a jufa yake malam yake cewa wahiyar tab'udu a makkata ta tsariban tana nesa da makka an fahimta idan ka baro makka ya ce kusan mai a ne wa kamsi da kilomita mana kamar kilomita 250 ka baro makka an fahimta wallazi ya tsoro wanda kuma yake cewa innahu muftarakul hajiji cewa wannan gurin a nan ne alhazai wai suke ban kwana suke rabuwa kamar yadda muka faɗa a wancan satin malam ya ce makaryaci ne kaza ya yi wanda ya faɗi wannan magana li'anna mujma' sama al-hujjaji makka hakkin da alhazai suke haduwa a makka ne a makka ake haduwa kamar yadda yake a yanzu kowa ya zo daga su. maka kuma sai ta hada su ko ba haka bane eh, sai to maka take hada su sannan wa al alhadid makka sannan alhadid ma an sun tashi rabuwa a maka suke rabuwa ina fata ana fahimta saboda haka maka ita ce mahada ita ce maraba na Al-Hadhi. alhadid mala yace fala yakunu muftarat alhadid ba'idan an makka ba zai yi a ce wai marabar alhazai yana nesa da maka ba an fahimci wannan ko aksara min ba a ce wa kumsi na kilo sama da kilomita ɗari biyu da hamsin a ce sai a can za a rabu to wanda ba taron hanyar zai gobe ba ana fahimta mala ya ce ba inna ahla makka ta ya buƙuna fi makka ai yan makka suna zama a makka domin a tafiya za su yi an gaba aiki na biyu. kana za a rabu da su a nan makka za a tafi a basu da suna wa ahlu ta'if su ko mutanen ta'ifa yarji'una ila ta'if za su koma ta'ifa wa ahlul yaman ila yaman mutanen yaman kuwa za su wuce yaman wa ahlul iraki mutanen iraki kuma ila iraki su ma za su wuce iraki wa haka za hakaza ce kullu man anha hajjahu duk wanda ya kammala aikin hajjinsa fa innahu yarji'u ila baladihi zai koma garinsu wa kadhalika al-qaba'ir al-arabiyya idan ma ƙabilun larabawa tarji'u ila madaribiha suna komawa zuwa ga inda suka fito ولم يكن مع النبي sallallahu alaihi wa sallama إلا أهل madina sai zama babu kowa tare da annabi a lokacin da annabi ya kama hanya ta da shi ma dan madina ne yan madina ko ba ta wani yan maka suna can yan ɗaya, ba sun yi to yanzu wanda suka kama hanya da annabi yan madina ne wa man kana ala tariqil madinati faqat da kuma waɗanda su a hanyar madina suke garuruwan su malam yace wa humul ladina khataba fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sune wanda annabin ya hudu a cikin su wanda yace man kuntu maulahu fa aliyyun duk wanda na zama ni shugaban sa ne to aliyu ma shugaban sa ne wa sunnati wa shi'a fi mafhumi qawli nabi sallallahu alaihi Lafin fi bambancin da ke tsakanin ahalus sunna da su da ƴan shi'a ba akan wani abu ne face akan manufar wannan magana ba kan tabbatuwar hadisin ba ƴan shi'a da ahalus sunna sun yi ittifaqi duka sun yarda cewa hadisin tabbatacce ne babu sabani akan wannan amma inda saɓanin yake tsakanin su shine me manufar hadisin menene sakamakon ko sakon da hadisin ke yake da gari me manufarsa nan da aka yi sabani ina fata kuna fahimta wala ya ce fa shi'atu ya kuluna su yan shi'a suna cewa ne wannan hadisi na annabi da ya ce man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu duk wanda na zama ni shugabansa ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aliyu ma shugaban sa ne kana fahimta da sai su ɗan shi'a suka ce ai man kuntu waliyuhu duk wanda zama ni waliyin sa ne majibincin al'amarin sa to fa aliyun waliyalihi aliyu shugaban shi ne wa ahlus sunnati su ko ahlus sunna yaquluna cewa kike inna mafhuma qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallama man kuntu maulahu fa aliyun maulahu manufar wannan magana ta annabi da ce duk wanda na zama waliyinsa to aliyu ma shugabansa ne ai almuwalatu allati hiya nusra wal mahabba wato jubuntan al'amari wanda take ma'ana ta ka taimaki mutum ta ainihin wato ka ba shi agaji ka ainihin wato so shi ka kaunace shi ana duk wanda yake so na ya taimake ni a cikin da'awata da addinin nan da kaunata an fahimta to shi ma ya yi wa aliyu irin wannan ya so aliyu ya kaunace shi malam ya ce wa asuha al-mu'adatu ya ce kishiyar wannan soyayyar da taimako da gudunmawa da za a ba a shugaba ya ce to shi ne ka nuna kiyayya da gaba mana in dai kana so na kana kaunata to haka ya kamata ka so aliyu ka kaunace shi ba ka rika jin haushin shi ba dan aliyu ya ce karka yi kaza karka taba kaza ka bi ya takura masa kana jin haushin shi ana fahimta malam ya ce wa zalika li wannan ma'ana da aka faɗa yanzu wanda ahlus sunna suka faɗa suka ce saboda dalilai dalili na farko shine allazi ziyadati allati waradat wato ƙara-ƙaran da ya zo cikin hadisi wa kuntu sai shi malam bai littafi Usman al-Khamis kenan yace sahahaha ba'd ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai sun inganta wannan ƙara-ƙaran da ya zo a cikin riwaya وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم shine fadar annabi da yake ce Allahumma wali man walahu wa adi man adahu da Allah ka jibinci al'amarin wanda ya jibinci al'amarinsa ka kuma yi kiyayya da gaba ko ka kyamaci wanda ya nuna kiyayya da jibinci al'amarinsa malam yace fal muwalatu wal muadatu hiya shar'un li qawlihi aliyun ya ce nuna soyayya da nuna kiyayya shine fassarar ma'anan aliyu ma shugaban zali mana masoyin sa ne dai shi masoyina ne aliyu ma yana sani kamar yana so ya ce mana ne fa duk masoyina masoyin aliyu ne duk makiyina ko ya zama makiyin aliyu ne abin da ake magana kai ba ka taɓa son annabi ka ce ba ka son aliyu kana son annabi dole kana san aliyu sai dai dama san na munafunci aka taɓa cewa kuma kana san aliyu ka ce baka san annabi amma kaga wannan aka san shine abin da ke faruwa a gidan shi'a su yan shi'a suna san aliyu amma ko ba sa san annabi ba sa san matarsa kaga wani irin soyayya wani mai hikima ya ce aljununu bunun ko eh, wai hauka iri iri ne ita wannan akwai irin take nan kana son mutum amma baka son iyalan shi ko kana son iyalansa amma shi kana tsananin gaba da shi Allah ya kyauta malaiki cewa <clears throat> wannan shine ma'anan wannan fahiya fi mahabbatin nasi li ali ibn abi talib wa arda radiyallahu anhu wa arda wannan magana akan soyayya ne ma'ana san da mutane za su yi masa Allah ya kara masa yadda dalili na biyu ko in ce fuska ta biyu da su ahlus sunna suke kallo suke ce in lawqufan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yakul li ajli ali aya wadda annabi yayi a gadir kum wannan guri na idaniyar ruwa wannan gulbin duk da aka wadu wannan magana auren sai annabi ba ya tsaya bane dan Ali musamman wai dan saboda aliyu annabi ya tsaya ba dalilin sa bane tsayawa an fahimta malam ya ce wa in kana aliyu ya sahibu zalika wa akthar ya ce duk da fa aliyu ya cancanci annabi ya tsaya a wani wuri dan shi mana danye wani magana da shi tafe shi aliyu ya fi wannan matsayin a yi masa haka har ma sama da haka amma dai wannan tsayawan ba dan shi aka yi ba na fahimta malam ya ci gaba da cewa walakin alqafda amma manufa an lauqufan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana liraha annabi ya tsaya ne kadai dan ya huta alan kana tafiya za ka yi trekking ka tafi gida ai za ka huta ko dai inji yana dan huta a ma ko ka tafiya mai nisa a nan tsaya mota ta huta ba duk hutun da mota ta yi ko na minti biyar ne zuwa ashirin za ta numfasa kuma a tare inda ya ci gaba da aiki to balle dan adam blood and flesh kuma haka bane Ina bukatar ya huta eh ba karfe bane sanabi ya je yaƙi ma daga cikin madina ya zo uhudu kaga dai ba wani nisa bane sosai amma annabi ya huta a hanya ka je ziyara madina ka gani idan ka je kana ziyarar ma'alimin madina za a fi da kai ta masjidin shekai da kuma masjidin mustara inda annabi ya huta da rana ai ma zan istar haɗin shi da hutu kuma yanzu aka sunan anguwa cewa a madina auren sunan anguwan kenan mustara ko eh, ana huta to wanda yi wannan tafiya a cikin anguwa da ni anguwa zan ɗauke shi a fito daga hayin malam bello malam daga hayin malam bello ka fito ka tafi ka tafi ba duku ba ce ka ana kacce kiran ka jima ba da kuma ba ma za a wuce ba da kuma jama'a ko ya wuce ba da daga masallacin annabi dai zuwa zuwa uhudu in ka matsa a cince to kaɗan matsa ka ce a bakwa ɗan kaɗan dai sai an gwada take gaba da ita ko shi kenan da ai na ga kaman bankrupt ai ya shiga a bakwa ne nan ko yanki a bakwa ne to a kaga dan wuto ba duku ka dan yi gaba ka to iya zafin nisan kenan bai ma kai ba tunda kana fitowa don kofa babu majid babu malik abdul majid din nan sai za ka wuce ba kwana har zuwa uku shi ke kallon ka masu straight to wannan nisan aka kale shi a bude shi to ni dai na cika muku ba daga ce dai ba duka amma dai a bar shi yanzu ka ga daga nan annabi ya huta to ka san daga maka zuwa madina kilomita 450 ne ya mutum ba zai huta ba <laughs> kaga amin ba da aula ya huta wannan yana faɗan ina dan fashin baki ne akan wannan ra'ayin da suke ta kawo da dalilan an fahimta so annabi ba wai alim tabbas yana da daraja yana da kimar da falalar da ya cancanta annabi ya tsaya yayi wani bayani da shi yawa bal ma ya wuce haka matsayin ya wuce a ce wannan kawai ma duk za a yi masa ummuna ta ba ta amma dai a wannan tsayuwan an yi tsayuwa ne don hutu kamar yadda muke tashi daga nan mu je masallacin matafiya mu tsaya mu dan huta ko dan yi sallah dan miƙe kafafu mai siyan kaza ya siya mai siyan kaza ba ya siya a dan miƙe kafafu to dan ba yana irin wannan tafiya kuma wannan dari hudu da hamsin da yake faɗa maka fa a yanzu ne fa da aka titi Allah mota sha kawai ne amma da lokacin ba ka gaya mun tsauni a zazzabo rami sai dai fara kumi kawai da kafa duk ai za a kalli tafiyar da suka neme ta wajen kilomita dubu kenan ke kenan haka za ka ji. kuma wannan abin da usman al-khalid ya faɗa ya fa yi lissafi ne a yanzu a zamanin yanzu da akwai titi duk titin nan kowane lan ɗaya mota hudu ne na zuwa len mota hudu na dawa haɗin sa kenan to ka ce akwai wani gargada da matsala a yanzu to a wannan lissafin fa ce kilomita ɗari biyar. shi ya faɗa nisan ne kamar kaza don a wancan lokacin ne kila wannan ɗari biyu da musulmin kuma ita ce sai ta ce kilomita ɗari biyar ko shida duk ƙafa ne daga yake mana dama duk wannan tsaunukan sai an yi sosai za su bi hanyar jiddan kuma su bi akwai hanyar zira ita ce kuma hanyar madina tana kuma aka ci karo da dutse ba abu suna da ilimin hawa dutsen bane zagaye shi ake yi kaga mu yanzu kila ka ce akwai wasu abubuwa na zamani da za a iya yi yanzu har ana sanar ma a fafi dutsen kawai a hanya ma ta wuce kawai amma yanzu fa a lokacin su babu wannan eh zagaye ne forest suke ce mai kome suke eh daru suwar ba zai hau ba wannan wurin inda ake da kasashen larabawa ne da silikunan da za su mana ta kan fasa mana amma najeriya ne sai an zagaya dan sha mana mai Ta gani to ka kalli abin da suka yi malam su shi sa annabi ya tsaya a wannan wuri don ya huta kuma a bisa kaddarawa mu ƙara fito da abin fili kaga yanzu daga nan hayin malam bello muka kwatanta wannan guri muka ce daga hayin malam bello a ce zuwa badukon a bashi a badukon ko ma a bakon ko ma shika zai kai kilomita nan eh jama'a ya ma kai goma a kai ba idan an yi tafiya ƙasa da kilomita goma an huta to ina ga wanda kuma ya fi wannan shi ya fi zantata ya yau kuma wancan yaƙi za a halura iya abin da yake tare da mutum mayaƙi ko daga sultansa shi kayan yaƙinsa kuma ga wani ba guzuri ko aikin hajji kuma akwai guzuri akwai kaya akwai ƙarama akwai waye wanne ya fi cancanta a huta wanda duka ina ba ku misali ne kawai nan molanka ana na kiyasi da kwakwalwa da hankali kawai ba wai da nasi ba su shi samanan ya kawo wannan batu yake cewa annabi ya tsaya ne lirra wa safar min makka ta ila madina ta tsawil kaji yace tafiya daga makka zuwa madina yana da tsawo a wancan lokacin fa a wancan lokaci yace yastagriqu khamsatan ila sab'ati ayyamin sai kwana biyar zuwa kwana bakwai ake yi tsakanin Makka da Madina idan ana tafiya shi nan ma ya faɗa ya rubuta a kan shi. duk tafiya da za a kwana bakwai ana tafiya dan Allah kilomita nawa zaka bata ka san ba batun dubun nan da nige bane ba ko Ya shafe ta canji haka ne ko ba haka ba to shi sa ai ko abotan a motar ma za ka ga ana ɗan tsayawa ana hutawa a haka a yanzu ɗin ma a ɗan ci abinci a miƙe ƙafa, da yanzu ka shiga mota daga maka za ka madina ko daga madina za ka maka sai direban ku ya kaso biyu bai ma tsaya ba sosai kyan ya za ka yi dole ka ɗan miƙe kai ma ka ɗan fito wani lokaci in ka shiga ƙaramin mota wanda ba a tsaye tsaye to shi ne za ka ƙila a tsaya so ɗaya tan ko ba a gaba wannan fa sai in ma ba akwai tazara tsakanin lokacin wata sallah da wata amma duk da ya kamala sai ka tsaya so biyu duk sauranka in dai zaka tsaya sallah yadda kake yin sallah sabai malam yake cewa yastarihu fihi annabi sallallahu alaihi wasallama akthar min marra a wannan tafiyar da ake yi annabi na hutawa sama da sau daya tafiya kwana biyar zuwa kwana bakwai aka yi magana kaga dole a huta sama da sau ɗaya. A ce wannan biyu sallallahu alaihi wasallama zakara an-nas bi kitabillah annabi ya tunatar da mutane ne zakara an ya tunatar da mutane bi kitabillah da littafin Allah wa ahli baitihi iyalan gidansa yace ina muku wasici da iyalaina wa annahu yajibu an yakuna lahumul ihtiram annabi yana ga sahabbai ya kamata ya zama dole ya zama wajibi a ce iyalai na na da mutunci suna da kima suna da wata falala da ya kamata a kalle su da daraja da kima a girma masu kuma ganewa amma ya za ka zo wanda yake faɗin wannan kai akan wai sunan dan kana son aliyu a faɗi son zuciya ka kuma sannan matarsa ma ka ce baka san baka san ta matarsa da yayansa duk babu ruwanka da su wannan soyayya ce <laughs> a gani Allah ya kyauta saboda haka bala ya faɗi wannan da ce ce wa tawqiru wal ittiba'u aizan sannan gidana din family na suna buƙatar girmamawa suna buƙatar abisu ba ba'da zalika nabbaha bahar nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma wa sha'ni ali daga nan ne fa annabi ya amfani da wannan damar sai nabbahar ya ja kunne akan abin da ya faru dangane da kisan aliyu ana fahimta faƙala annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda ni shugabansa ne to aliyu ma shugaba ne a wurinsa ba asalin maganan wai ne ya faɗa wannan ne. dalili na uku suka ce dilalatu kalimatu maulahu me wannan kalmar ta maulahu take nufi manufar kalmar ita ma dalili an fahimta malam yace qala ibn al-ali asir ibn asir ɗaya daga cikin malaman larabci Ya ce, al-maula faru ala rabbi wato idan aka ce maula ma'anarsa al rabbu na fadawa ciki rabbu shine ubangiji ko wanda ya mallaki abu kuma yace ku? al ar wal malik haka nan wanda ya mallaki abu wal mun'imi wanda ya maka wata ni'ima ya maka falala za ka kawai kana zaune kana ta salati karasa yadda za ka yi a rayuwa sai wani ya baka aiki ko ya baka jali ko ya ɗaga ka ya zama shi ne kawai to wannan da ya maka wannan abun ya zama maulanka oganka ne a nan maula shi ne ka ce oga aka ce dole ka ce oga wannan mai gidana ne ya fata ana fahimta wannan sai wanda ya taimaka maka kawai cikin wani yanayi ya zo ya baka gudunmawa ya taimake ka wal muhibbu ko wal muhibbi eh da wanda yake masoyi gare ka wal halif wanda ya jingina da kai shine halif wanda ba kuwa ma san hanya ɗaya amma ya dogara da kai ya samu mafaka wal abdu hakanan da bawa shi ubangidansa ya zamanto maulansa wal mu'tiqi da wanda yayi aka yanta wa ammi hakanan dan ɗan ammi an fahimta sannan wa sihir da sarki kallon sarkin ga a yanar mai gidan ka ko inda akwai kara Kada da ciya ya wanke ya baka a yi daga ce ka ce wa eh, imujin iya baba ake jago <laughs> kuma ko da ko kai abokin gari ko da ko kanin gari ce a da ya baka ya ba ta shi ke akwai karanci a yi kai ka Allah yace kullu hadhihi tutlaqu al-arabu 'alayha kalimatu maula yace kaga duk wayannan kalmomin da aka fado sunayen nan larabawa suna furta musu kalmar maula ba fa maula da muka sani ta hausa na roƙo a maula rashi <laughs> ya zan ba haushe yace maula wani dan maula ne to wani yana maula eh yana tasiri ko Allah ya kyauta <laughs> ta ba irin wannan ba malam ya ce to kaga wannan dalilin ma'anar kalmar ita kanta sannan dalili na hudu suka ce alhadisu laita fihi dilalatan ala imama to wai tsaya ma ku yan shi'a ba yana shugabanci ake ba ko shugabanci ake magana ba ka ce khalifanci abubakar bai cancanta ba umar ma ko ce bai cancanta ba usman ma ko ce bai cancanta ba ko ka ce sai aliyu to mu dawo mu kalla hadisin suka ce ai gaba ɗaya a hadisin ma babu wata alama da take nuna shugabanci na jagorancin kalifanci babu da za ku fike da shi ƙura ai babu a hadisin na wannan magana tsara ya ce da annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lau arada khilafata lam ya'ti bi kalimatin تحتمل كل هذه المعاني التي ذكرها ابن الأثير عليه ce inda annabi shugabanci yake na khalifa a bayana da aliyu to da annabi zai zo da wata kalmar da take daukar duk wa'annan ma'anonin da aka ce larabawa suna faɗin ba annabi sai kawo wannan kalmar kaga ba zai amfani da ita yadda ibnu akhir ya kawo wala kana aula da kaga ana wa fa Annabi shi ya fi kowa amma in larabcin zai yi na nuna Khalifanci, ne da ku yan shi a kuke fada ba sai ya ce aliyun ke min ba'di aliyu ne khalifa na a bayana kada ya fada kan shi kaga wannan kuma baya ɗaukan wata mana ba haka ba an zo an ce mun kuntu maulahu fa aliyun maulahu kuma an zo maula kana ɗaukan wajen ma'ana sama da goma sai <laughs> ka faɗa haka ba kamar ka mu manzan Allah ne ka mu larabcin sa da fahimtarsa shi ko annabi balarabe ne kuma ba quraishi ma a ba quraishi ma gidansu banu hashim ta gani hakke nan fa wanda shi din zabowa ne a cikin zabe au ko kuma ka ji ya ce aliyun al-imamu min ba'di aliyu shine jagora shine komanda shine shugaba a bayana amma duk annabi ba haka ya faɗa ba au idza ana mitu ko ma annabi ya fito ya kanka ya ce in na mutu da wannan kalmar ya ce in na mutu fasma'u wa ati'u li ali ibn abi talib to ku ji ku yi da'a da biyayya ga ali ibn abi talib haka zai faɗa ko ko ya faɗa wannan ko wannan ko wannan walakin lam ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al-kalimati al-qasira amma annabi bai zo da wannan kalma da take rabewa ba ta da duk wani jayayya direct kalma annabi bai zo da ita ba allati tun hal wacce za ta iya hana a yi tun hil wacce za ta hana ayi jayayya in wuji da abadan matukar an samu jayayya wallahi ba wanda zai sake yin jayayya In ya ji wannan kalmomin daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma qala sai annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu duk wanda na zama shugaban ka ne ko jagoran ta ne to aliyu ma jagora ne a wurinsa ina fata ana fahimta kuma kalmar ma za ta yi daidai in ka ɗauke ta kace man kuntu maulahu fa abubakar maulahu man kuntu maulahu fa umaru maulahu man kuntu maulahu fa usmanu maulahu ah, ba su ne annabi yake cewa ba alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu Alayha bin nawajidi eh to ka faɗi wannan da wannan ma'anar kai lafi ga lafi ba ai ma'anar iri ɗaya ne kawai an zo ne kawai munasaba ne akan maganar aliyu da ya masa habbai wa'azi shi annabi sai goya da yana bayani akan iyalan gidansa sai kuma ya tunatar yana bahar akan abin da aka yi ba daidai ba ita ba ta ana fahimta Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa al yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru haka ne mai tsallake ba ko yawa ma'ana a yau din nan ba za mu karɓa wata fidiya a wurinku ba fidiya ita ce fansa ko ransom ya ce ba za mu karɓa ba wala min na kafaru ko waɗanda suka gafarta ma'awa kumun naru kuma ku wuta ne yau din nan ku ne tunda kun mutu akan munafunci to shikenan za ku shiga wuta ku ba za a karɓa ba munafukai da kafirai ba za a karɓa ba sai Allah ta'ala ya ce wutan nan za ku shiga hiya Maulaku kalmar ta zo kalmar ita ce mahallin shahid wutar ce Maulaku. ɗan ma ga annabi ya ce man kunti maulahu aliyu maulahu to kuma ga kalmar kuma tana da harshen dama bane da yawa ba ka bane wannan wutar ita ce majibinciya a gare ku ana ba su da wani sakamako a lahira in ba wannan wutar ba wa bi'sal masir kuma tir da makomarsu Allah ya da ka kara mana fahimtar addini wallahi akwai nau'in mutane biyu da idan ina kallon su suna wasu abubuwa sai su ban tausayi da yan shi'a da yan kalakatu ba su fahimta komai sai ka rasa wani irin hankali gare su haka karatu ba sa fahimta menene karatun ma ina suna fahimta ni sai ga kamar za su gane gaskiya wallahi za su gane kuskure suke sun zuciya ne ko suna sale kenan ba sai ne kuma su shugabannin su fa a fili a zahiri sun nuna musu kawai duniya su ke so kamfani ne kawai na neman kuɗi wacce kawai ake sa amma kuma wata garba mutum da yake ba zai ga Allah da ya mutane shi ba kawai ya ɓoce kawai na ne kuma ga mutum kawai na yake jin daɗi kuma har yana karewa ina kare aqidan nan haka man zuyina da su amali awo haka ake nan kaga da ayyukan sa gani yake shine cewa yake Allah ka shirye da mu kada da mu hanya madaidaiciya su ma Allah ka shirye su malam ya ce fasammaha maula Allah ya kira wuta maula an fahimci wannan ko Allah ya kira wuta maula ya ce da shiddatul mulaqati wai saboda tsananin mannuwa da ɗamfaruwa da za su yi dumu-dumu a cikin wutan ma'awal ittihadi ma'al kufar saboda sun yi kunnan doki su da kafirai a wajen aikin da suke yi sai yadda wani sun sa kamar yan wutan su ma wannan haka suke yan wutan. wani ya billah Allah ya tsare mu dalili na biyar ko fuska ta biyar da ya sa ahalus sunna har yanzu suke ta bayani wanda kuma wannan fuska ta biyar ita ce ta kusa ta ƙarshe sai da suka kawo fuskoki guda bakwai Allah ya ce to ta biyar ɗin nan afwan guda shida ko ta biyar ɗin nan ya ce almuwalatu wasfun sabitin li Aliyu, fi hayatin rasul sallallahu alaihi wasallam abinda ba ku sani ba kuma sani wannan walittakan siffa ce tabbatacciya ga aliyu an fahimta a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ke raye yana nan da rai wa ba da wafatihi haka nan ma bayan annabin ya rasu wa ba da wafati ali haka ma bayan aliyun ya rasu duk wannan shugabancin yana nan ba wanda zai daki ƙirji ya ce bai da shugabancin aliyu ba ba ga wani duk yadda kake jin haushi shi shi'a suna son sa sai ka so shi kai ma saboda ai dole shugaban kai haka ne walittakar aliyu da shugabancinsa ga mutane cewa shi shugaba ne annabi na da rai labu bai da rai a bayan aliyu na da rai bayan aliyu ya mutu ne tabbataccen al'amari ne za ka fa aliyun kana maulal mu'minina shi aliyu shugaba ne na mummulai fi hayatin rasuli sallallahu alaihi wasallama rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana maulal mu'minina ba'da wafatir rasulullah kuma sannan shugaban mummune ne bayan marasun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa maulal mu'minin ba da wafati haka zalika shi kansa aliyun bayan ya rasu radiyallahu anhu har yanzu shugaba ne na mummunai fa huwa al'ana maulana yanzu haka mu aliyun shugaban mu ne kama qala tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah mai girma tsaka yake cewa inna ma waliyukumullah ku sani ya kun mutane mummunai majibincin al'amarinku waliyinku shine Allah wa rasuluhu da manzansa sallallahu alaihi wasallama Allah ce na amanu da waɗanda suka yi imani aka fadda aliyu a ciki haka za ka fadda aliyu cikin mu mai ba saraka da waɗanda suka yi imani bayan ma imanin sai aka faɗi siffar mu mana aka ce na tsimu na salata Su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa na zakata kuma suke bayar da zakka wa humra raki'una kuma suna ruku'i suna sujjada kaga ba za ka fadda aliyu ba malam ya ce wa aliyu radiyallahu anhu min ru'usil ladina amanu kaji ma ko ya ce aliyu ko yana cikin gabanni yana cikin kan gaba na waɗanda suka yi imani shi ya fi koyar ga kowa musulunta a ƙananan yara ko ba ka bane jama'a ne ga kowa musulunta a yara ƙanana kuma wani abin da zai baka sha'awa tun suna tun yana yaro suke da'awa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi fa bai ma san za a aiko shi ba bai fa zama annabi ba amma kuma da yake dan gidan annabi domin lokacin da rayuwa sun juya wa abu talib al'amura sun yi yawa an fahimta yana cikin yanayi sai aka ga al'amura na rayuwa suka zauna suka yi shawara da shi da hamza hamza shi ma dan uwan abu talib ne an gaji ko da annabi fa suka yi shawara akan to dole a dauke mai nauyi sai annabi ya dauke masa aliyu ji dawo wani dalilin dawo aliyu gidan annabi kenan shi kuma hamza ya dauki su ainihin wato su kai su al su al abba. ka gani da ya fi shirfin asiri yana da karfi yana kuma zuwa ya farauta shi har zaki yake kamowa a farautarsa a zai zuwa kowane mafarauci wani zai kawo maka zaki a gane to kajin da aka ɗan yin aliyu da gidan shi to tun yana gidan nasa yaro ne tun yana karami ya taso da yaran gidan manzo Allah sallama so wanda yake sako ɗaya wanda take ita ce mafi karama a yan manzo Allah ita ce na na Fatima to ka ya fi dai kawai soyayya ta shiga tsakanin su yasa da ya kawo aure ita ma ta isa aure kawai ce ije yake su kuma ya kasa gaya wa annabi yana ta raba-raba annabi ne ya gane yace ce kawai shi ya ka gani to abin da nake so fara maka tun a wannan lokacin annabi yana jan shi shi karin annabi ne kuma da dan ɗa da ƙani ne duka a hadisi saboda wanda ya taso a hannunka ƙani ne domin dan dan wa da ƙani duke shi annabi dan ƙani ne shi kuma dan wa ne to kuma sai ya zama ba sa'an annabi bane annabi ya girme masa sosai a matsayin ɗaya ke shi to amma kuma duk da haka dole suna kan sai ya tashi tsawo annabi yana tunani yana kyama da hamami da makaki a zuciyarsa a ce ga ka'aba wai akwai gunki a cikin ka'aba kuma har a ɗakin Allah mai alfarma saman ka'aba akwai gunki a saman ɗakin ka'aba gunki ne na tagulla wannan cikin karfan domin duk wani gunki mai kyau sai a kai shi ka'aba haka suke gunkin na zinari ne sai a saka shi a cikin ka'aba ko wani azurfa amma idan katako ne ta bashi shi a harama kawai wani abu wani wanda bai da ke wallahi ko a lokacin ajabiliya shi a ai kewayen ka'abar take cike da gumaka guda 360 wasu na cikin kwariyar ka'abar an ta. wasu kuma suna cikin harabar gine-ginen to ɗari uku da rama to a saman kan ka'abar ma shine wannan gunkin na tagulla wannan abin yana wa annabi susa a rai an ce wannan ɗakin da alfarma ce guma kakan na a saman shi ba kawai suka haɗu da shi da aliyu ya ce to je aiki ya same mu dole yau sai an ta wannan ɗakin akwai gumakan a cikin ɗakin a kullum suna da ki gidan da suke da ki amma wannan na saman dai da yake sama kowa na ganin sa wallahi sai an cire shi suka je ka'aba cikin dare ba wanda ya sani suka laba ba Ali ibn Abi Talib shi da kansa ya ruwaito hadisi ya ce annabi ya ce in duka ya tata ya hau ce ko da na duka annabi ya yi yunkurin hawa kai na sai ba zan iya ɗaukar annabi ba zai ba ƙarfi la yake ban iya ɗaukar shi da kansa ya gane kai wannan ba zai ɗauka na ba kai baji kawai ba zai yi baji a gani sai annabi ya ce kai hau ya duka masa ya hau kuma annabi ya miƙe da shi da ce wallahi sai na ga yadda ka san na hau lada ko ina a maka ina gani an taɓa hawa lada mai kawo mai irin jikin maza Allah aka yi ce gaba da maza Allah ka kalli tsawon kaba yanzu yadda take ita ce ne ba wata mace ita ɗin ce ita ce ne yanzu kalli tsawonta a yadda take yanzu din nan a ce maka mutum yana ya kake kallon mutane idan suna dawa a jikin kaba ya kake kallon mutane mutunci to kuma a haka annabi ka san mu'jiza ce kai wannan ya hau ya ingiza shi ko da ya tura hannunsa ai kawon nasu ai ba ba wanda za ka ce wai ya ma kai bane su biyan a ce wai ya hauka ba lafiya sannan manta aliyu yaro ne a lokacin sannan ko da aliyu ya girma je ka karanta littafan tarihi malaman tarihi sun ce aliyu gajere ne <laughs> to gajeren mutum kuma yaro a lokacin an matashi ta ne na ya maka dalilin da zai sa kifa ba zai iya kaiwa ba amma saboda mu'jiza ta Allah da wannan abin da Aliyu ke faɗa ai mu'jiza yake nunawa ya ce sai ga ko ina abu kai na gani kamar ya ƙara wani tsawo ne kawai ya ce na tura shi ya tura ni na haihu to kuma ko da je guncin ba zan iya ɗauko shi ba Aliyu annabi yana ƙasa yana can murgina haka shi mai irin jijjiga shi haka nan ya tura yana matsowa haka ya ce yau dan ƙara matsawa dan turu haka ya ce kawai murgino shi ya faɗo tim ya ce neman zanabi ko hannu annabi ya cafe ni ya sauke ni maka ruga da gudu fur abinda suka ya ce hukuncin ki za a musu wallahi an kama su wallahi sai dai kashe zai ka ce muka tsere ba wanda ya sani sai dai aka za ka kawai gunki ya faɗo ya kakkare daga saman ka'aba a rubuto shi ba san waye ne ba haka so cincin suna wannan su ba wanda yake yahudi ko jayayya ko kuma ƙi na matsayin aliyu bin abi amma wannan tsarin wannan zubin wani al'amari ne daga Allah na ce abubakar yayi umar usmanu haka nan aliyu din kansa fata ana fahimta akwai kuma dalilai da yawa idan ka kalle su sai ka ga inda bisa kaddarawa a ce aliyu shine khalifa to ya saba ma sai ya ci karo da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan baka misali ɗaya ne kawai annabi ne yake cewa khilafatul nubuwa min ba'di shekara nawa 30 to ali ibn abi talib a shekara ta 29 da wata shida yan kwanakiyar da so manzan Allah kaga a shekaru asir din sura wata biyar ko wata shida ko ba su ne hakan yayi ba Na a lokacin tun da annabi rasu aliyu shine khalifa zai shekara 29 kenan da rabin nan kuma sai ya mutu abubakar kuma bai yi ba umar kuma bai yi ba ko ba ka bane ko abubakar ya rasu bayan kalifanci da shekara biyu da rabi umar bayan shekara goma usmanu bayan shekara goma sha uku duka kai abin yadda za a yi abin ya kasance wanda annabin ya faɗa kaga sai a samu cin karo kenan kare da gaske aka yi faɗa ba khalifa ya ce ba khalifobi khilafatin nubuwa ko kuma kai na hasan ya shigo idan misali kaddara shi din ne siyasan ya zo to kaga ashe molanka ya guri ina ta yanda ce molanka ne sai ka kawo abin bai mana wato dalili na hankali ma lafiyayye ba zai dauki abinda suke faɗa ba ana fahimta yawa bari mu karasa ka Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ce yake cewa idan ka kalli wannan aya Aliyu shine shugaban mummunai ina daga ciki ko kamar yadda muka tantin yana yaro shi ya fara musulunta shi yasa suke sabani akan shi da Abubakar a fahimta wasu na gani ne wanda suka kalli cewa wannan kan gidan ne a gidan annabta ta taho wadda ta fara musulunta ɗan annabi ya zo da risala ita ce rana kadija don ita ce ta san cewa an masa wahayi to amma haka zai hana yana da aboki kasan kana da aboki za ka haɗu ka bashi labari abubakar kuma shi ba ne mai hankali annabi shekara uku ya bashi ya girme masa da shekara uku ne annabi shekararsa arba'in abubakar shekararsa talatin da bakwai haka annabta kaga zai ga abokinsa zai ga aminansa kuma akwai yiwuwar fa mata da miji a gida su magana ba tare da yara masu sun me ake ciki ba shi kuskus sa a daki. wannan bisa kaddara fa in ma an yi magana a gidan zai kuma an yi magana an fudda ta aliyu ya ji magana a lokacin sai musulunta to shine suke ganin kamar aliyu ne ya riga musulunta ko ko abubakar ne amma dai masu insafi su ne suke cewa a manya abubakar ne a ƙanana kuma aliyu ne ko ba ka bane mata kuma a ce na Khadija a bayin kofa Zaidu ibn Harith su ne suka fara musulunta don su ne suke kud da kud na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa sadisan na shida wanda yake shine na karshe yace laukan annabi sallallahu alaihi wasallam yuridu waliya da ce annabi yana nufin wannan jagorancin ne na shugabanci ba qala maula ba alamu zai ce maula ba walakin ya kuli sai dai ce wali ai da larabci wali shine shugabanci ai maula kuma ba shugabanci bane jibintan al'amari ne ka san ma'anar shi shoki ne fa kawai yanzu ka je ka tsaya a police station a ba wani ka zama shoki din sa a bashi a baka biyan sa a ce sai ka sa property na miliyan kaza to in dai ka yadda wani zai tsaya maka to ai wani ma shugaba ne in ka yadda ni zan tsaya maka to aliyu ma zai tsaya maka kada ka sai annabi ya amfani da kalmar wali ba sai amfani da kalmar maula sai ce fa kalimatul maula kalmar maula din nan tattalifu an kalimatu wali tana da bambanci wal wali ko fal wali min al wilaya shi wali na shugabanci ne na hukunci wa hiyar hukum a ce hukunci na hannunka kai ne ka ja ragama amma al maula amma ita ko kalmar maula fa hiya min al wilaya ita wannan tan al'amari ne kawai kamar ka ce mutum ya tsaya maka ya zama garanto ɗinka ya zama kira dinka Wahiyar hiya al-hubbu shine soyayya ai ana son kake za a tsaya maka a baka wani abu ke ta neman kwangila baka samu ba amma kana gaya mu wani sai ya tsaya maka a baka wal nusra da kuma taimako a taimake ka qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa in tatuba ila Allah matukar kun tuba ku biyan nan da nana Aisha da nana Hafsa kai kansu aka saukar da aya matukar kun tuba kuka koma zuwa ga Allah faqad sagat kuma lallai hakika zukatanku sun karkata zuwa ga abin da kuka aikata na laifin da kuka yi ko aka bane sun hana annabi shan zuma Allah ya halatta masa har sai da yace na haramta wa kaina yace wa in tazahara alayhi amma idan kuka yi fito na fito da manzon Allah kuka ce za ku yi fada da shi to ku sani fa inna Allah maulahu ba ce inna Allah walihi ba sai ka ce inna Allah maulahu Allah ne zai tsaya masa a sanda ku za ku faɗa da shi to ba da shi za ku yi ba da Allah za ku yi ba zai faɗa da Allah ko ya ce nasara kalmar ta fito zama yace ce inna Allah maulahu Allah shine majibucin al'amarin sa da jibrilu da mala'ika jibrilu ma fa banda da Allah ga mala'ika mala'ikan ma jibrilu kai ba ma shi kadai ba Allah ce wa salihul mu'minin zibmun mu'min salihai na kwarai har da mu nan duk zamu fito na fito mu ba da jinin mu da ruhin mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu kare shi ba haka ba waye ne na gani rasu ana magana dan wannan masakwacin yake cewa ana ana ana so a yaki musulunci ana fakewa da guzuma ana harbar karkana ana cewa wai an kashe debora a sakwato ta zagi manzon Allah ce kafin debora akwai wanda ya yi ma musulmi ne shi kuma shi da shubuha ma ne in za ku tuna mahaucin nan kuma an kashe shi a cikin wannan bayanin da zai cewa ba wai nan ba ya ce ko shi trump in ya zo sakkwata ya zagi manzan Allah wallahi ba zai fita ba ko ba ko ba ko ne sai ka ga kazo karshen ka gane yadda ake san manzan sallallahu za mu iya bada ruhin mu da jinin mu da komai dan saboda shi shine wa salihul mu'minin Allah ce wal mala'ikatu ba da zalika zahir kuma ka sani mala'iku wallahi ba ya ka su ne masu cin nasara kai saka ce za ka yi wada da su eh malam ko ko aljani ne aka ce yana taimakon ka an gina sai ka ji dai zaka dan samu wannan nasara nasara balle ya ce mala'ika <laughs> ke wani lokaci ko dan adam ne yake taimakon ka sai ka ji karfi ka gani <laughs> Allah ya kyauta halin yace wa min al-mahabbati wan nusrati wat ta'yid yace zahir na soyayya gudunmawa da kafafawa. Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa an tsomi Ibrahim alaihi salam dangane da magana jama'a ko mutanen annabi Ibrahim alaihi salam Allah ce inna Allah haka ne a inna auren nasi Ibrahim ko lallai mutanen da suka fi cancanta aula suka fi cancanta ga annabi Ibrahim a ce suna shi ne shi din ma nasu ne su ne lallazi na taba'u waɗanda suka ba annabi Ibrahim din wa hada nabiyyu da ma wannan annabin wanda suka bi shi annabi Muhammad sallama wallazi na amanu da wanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minin ta ga alba ta fito ana ita ma Allah shine majibincin al'amarin mu'minai ana masoyin mu'minai Allah yace walam ya'ni hadha annahum hum ru'asa'u ala ibrahim ba ana nufin wai waɗannan wanda suka yi imani da shi su ne shugabannin annabi ibrahim ba a bal huwa imamuhum wa ra'isuhum annabi ibrahim shine jagoransu kuma shine shugabansu قال الإمام الشافعي عن حديث زيد إمام الشافعي yana faɗa dangane da hadisin Zaid yani bizalika wala al-islam kama qala Allah ta'ala abinda ake nufi wala'a ko wilaya ta musulunci an gane ko kamar yadda Allah yake cewa zalika bi anna Allah maulal ladina amanu ko Allah shine madubincin al'amari na musuluncin dukkan wanda ya imani wa annal kafirina la maula lahum su ko kafirai ba basu da maula wana ba da madubinci الحديث لا يدل على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله كسني جماعة وأن حديث بايا نون سوى علي شين خليفة بايا من الله صلى الله عليه وسلم وإنما يدل على أن عليا ولي من أولياء الله تعالى yana nuni ne akan cewa shi fa aliyu waliyi ne daga cikin waliyan Allah waliyi ne daga cikin mene waliyan Allah yajibu lahu almuwalatu wa hiya almahabba ya zama wajibi a kaurace shi a so shi wan nusra a bashi gudunmawa والتعيين أو كما كرففيشي muna fata Allah mu dauki sarki ba mu dade abin da muka karanta dai-dai. wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah mu dauki sarki ya bai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah